أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دون يمتشين ثلاثة يومنا عشرين قوة شوال hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekaru 1400 da arba'in da biyu daga maka zuwa madina wanda hakan yi daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya idan ba manta ba a wannan rana ta talata muna darasin wannan littafi na siffatu salatin nabi sallallahu alaihi min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha na wato marigayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama kuma muna nan mun kwana a shafi na saba'in da hudu yayin da za mu tashi a kan fasalin da ke magana a kan abin da ke bata sallah mana ma yaqta'u sala idan aka ce shi ne abin da ke datse ta sallah kake yi sai wani abu ya faru ta, sallan kawai ta yanke ta ɓaci ma'ana abin da ke bata sallah yake sa sallar ka ta ɓaci. malam yace wa kana yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa ya ƙuta'u salatun rajuli idalam ya kumbaina ya dihi ta akiratin rahali ya ce abin da yake ɓata salla? ko yana ɓata sallan mutum idan ya zamanto babu wani abu a gaban shi akiratin rahal kamar a samu wata sanda wadda ta zamanto kai sutura da ita an gane ko wanda bare babu wani abin da ya kai akhiratul rahal wato kamar wato abin da ake ce ma dutse na nika a matsayinsa wanda tsawon shi ya kai wannan ko girman wannan a ce shi ne suka kai da shi in shi babu to sai wani abu cikin wa'annan da za a ambata ya zo gitta ta gaban sallarka to sallarka ta baci menene waɗannan na farko sai ce almar'atul hajar mace tana ɓata maka sallah kana cikin sallah sai mace ta wuce ta gaban ka ta bata ma sallah shin kowace mace sai ya sa a shiga shi nan a cikin baka ce al'a'iri matar da take al'ada ina fata muna fahimta shin yanzu a ran gurin yana nufin matar da take cikin jinin al'ada ne tana cikin wato period ɗinta sai ta zo ta wuce ta gaban sallaka uku a me yake nufi abinda yake nufi shine mace balagagga wacce tana yin al'ada wacce ta iya period an gane ko yarinya karama in ta wuce ta gaban ka ba ta al'ada shikenan ba ta balaga ba amma ai shekara tara da malamai suke bayanin za ta iya fara al'ada a lokacin da za a samu ai shekara tara ta fara al'ada ta wuce ta gaban sallah ka ta bata maka sallah to kowa ce ce balantana kuma babban mace wadda take budurwa ko kuma matar aure ko da matar ka ce ko mahaifiyar ka ce misali in ta wuce ta gaban wannan sallar na ka ta baci sallar ta baci ne da ita kuma hukunci tsohuwa ta hukunci ta ya koma can ta zama alisa ta koma kamar yarinya ita kuma in akwai nisa ta fahimta to wannan da sauri ya yi mun yi bayani cin adalisan baya shi ke na ta zo ta wuce ta yi wa suturanta ba komai kama ana magana na in babu suturan ai an fahimta sai yannan abu na biyu wanda in ya wuce ta gaban sallaka ta ɓaci ne jaki ya ce wal himar tana cikin sallaka <laughs> jaki ya zai wuce ta gaban sallaka sallaka ta ɓaci jakin kuma ba a ce na gida ba ko na daji a gaba musan hadarin nan da ya ba. ko na gida ko na daji duk ɗaya ne saboda himar kawai aka ce sannan walkalbul aswad da bakin kare kare baki in ya wuce ta gaban sallaka sallaka ta baci ana annabi ya riga ya faɗi kalan karan irin jan karan nan da yake zuwa da sauki amma baki in ya wuce shikenan ya bata maka sallah qala abu sai abu ne yake cewa kultu ya rasulullah kai nace ya annabin Allah ma balul aswad min al ahmar ha menene bambancin baki kake da kuma ja ai ba bambanci duk karnuka ne fa qala sai annabi yace al kalbul aswadu shaytan shi bakin kare shedani sai ka shaytani ne ya wuce daga masallaka Allah ya kare shi yasa yana da kyau mu kula da abubuwan da muke yi duk lokacin da za ka yi wani abu to ka yi kokari a matsayinka na musulmi ka binciki hukuncin abin a shar'anci a addinancin, ina ishara ne zuwa ga masu siyan karnuka su kawo shi gida su ajiye shi da sunan gadi ko da sunan ciwo, wannan ya sa mu addinin musulunci a wuri biyu kawai an gane ko ina nufin ciwon karan an fahimta yau dan ga yadda kai zan yi bayani yanzu Ciwon shi kansa karan inna lillahi inna ilaihi idan addini yi tsari to dole abu tsarin shine zaman lafiya addini ya yadda a ajiye kare a wurare biyu kare na farauta shi kuma da sharaɗin an karantar da shi kayan yana da ilimi an fahimta kare ne mai ilimi aka koya masa ilimin farauta idan ka sake karanka mai ilimi bismillah a farauta wanda ya koyi ilimin farauta ya je ya kamo maka dabbarka sai to sakamakon bunta da ya ko dukan dabban ko cafarta da kumbashi ko wani abu ta mutu ya halatta ka ci wannan dabban ba mushe ba ne. ina fata mun fahimci wannan balantana in ya kawo maka ita da ranta kaga ka yanka ne dama ina fata mun fahimci wannan dan sala yake cewa idza arsalta tibtil muallim idan ka saki karanka wanda yake da ilimi aka koya masa ilimin farauta wa zakarta sumallahi alaihi ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka sake linzamin kan ce bismillah ya ga zomo ne misali ka nuna masa kace ce bismillah ka sake shi in ya su kwano wannan zomo an gane ko ce fa ka laka fakul ko kama kala alaihi salam yace sai zomo sai wannan kai ya kamo maka dabba to ka ci wannan dabbar ko da amace ya kawo maka ita kaga sharadin shine zamanto mai ilimi kuma ita ayar qur'ani take magana da cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أدورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذات أقدام har zuwa ƙarshe inda yake cewa a cikin ayar cikin suratul ma'ida da ta halatta cikin abincin kiristoci abincinsu na gama gari ba abincin kirsimeti ba sannan suka halatta ya halatta musu cin abincinmu ya halatta mana auren matansu su ahal kitabi mu musulmi ba su su auren matan musulmi ba ina fata muna fahimta to a ciki sai ce wal mukallibina ko mukallibina da karnukan ku wanda suke suna da ilimi an gane ku mukallibina hunna mimma allamakumullah wanda kuke koya musu ku yake sanantar da su ilimin farauta wanda ubangiji ta ala ya sanar da ku to wannan nan babu laifi za ku to kenan idan kana da karen farauta a gida ka tanaje su wannan ba laifi bane baka saba ba ya halatta ka aje kai a wannan lokacin mai ilimi idan karan farautan bai da ilimi bai halatta aje shi ba daga nan sai karan gadi mana karan shine mai gadin dabbobi a garke ko a shinge ana fita kiwo da shi yana tsare dabbobin yakan sanar da mai gidansa cewa ga wani abu ya taso ya haushi ko ya wani abu mai kama da wannan kaga shine mai gadin shi karan nawa kuma da dabba amma karan gadi a gida wanda zai yi gadin mutane a kofar gida a sa a waje a sa buya of dog ko wani abu kaza kaza wannan haramun ne ko kai ka siyo karan kawai dan kana so kai kiwon sa kawai dan burgewa karan sawa a falo irin gashi dizin dizin din nan wanda ake sai da shi miliyan 1 ko sama da haka kun gane irin shi wannan duka haramun ne gabaci da miki eh, kiwo ne shi wannan ba laifi na girke wannan kiwo yana gadi ne shi karan yana gadin farau gadin gadin gadin dabbobi ne wannan ya halatta zanta? haramun ne ya kwance shi ya ce ya fito da daddare duk wanda ka ga baki ma na tsoron zuwa gida har ma wasu sun tsara sun gano cewa in kuka san baki za su manna wannan bukin kuma ba karan sai da hoton kawai suka manna ce kai gidan ta tare hankali ke kalle to wallahi kana rau gaba ɗaya kana ibada ne baya tafiya mala'iku ba sa shiga gidanka akwai hadisai da yawa da suke magana kan wannan a gani sau da aka a ajiye kare a gida ke ba ɗayan biyun nan da zai yi ba an gane ku amma al'ada an samu hatta banda fulani ma larabawa tun da ta ana ajiye wannan an sani in ciwo ne to annabi ma bai hana su ba suka yi irin wannan an fahimci wannan ku kaga wannan ya tuna min da wani hadisi na wata mata ita ma ba wata mata ito eh wata matan kenan zan ce amma asalin abin ya zo ne dangane da wani balaraban ƙauye kun san su mutanen ƙauye na karkara to sai a hankali wani lokaci in suke wani abin sai ka ga ayi lalle in muke ba dan kauyen ba ba wanda zai yi wannan annabi ya ce ai magana ce ta gaskiya dukkan mu ayan kauye ne to haka bane dukkan mu yan kauye ne duk wanda ka ganshi nan zai ga maka kauyen su kai in an haife ka a birni ka sha jami'a amma dai kana da asali zaka jaga ai daga can dai ba haka bane yaran yanzu ne ma ba zuwa da su kauye ai su kawai daga birni sai birni su sani sun saba da ganin motoci a gani kawai kuma an saba da ganin jaki ne kawai na tsallaka titi a gani annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zo kano kano ita ce kawai na? to <laughs> annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da sahabbansa suka je wani tafiya sai suka yada zango a wani kawai an fahimta sai wani balaraban kauye kasan shi sai fito da son su darban baki ya tarbi wasu manzo Allah ya ba su nono ya ba su ruwa suka sha ya ga mutane haka a sun burge shi da ji daɗi an fahimta annabi ya yi masa godiya ya ce to mu ma idan ka zo birni ka kama da ziyara mu a madina muke cikin birni kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan haka aka yi wata rana ku annabi na zaune sai ga wannan balaraban kawai ya zo <laughs> ya kawo ziyara za a rama ma kura a ya kenan ko aka wani da ya zo kana salama ya yi murna ya gane shi a sai ya gane shi a ba kai ne mutum ba kaza wuri kaza kauye kaza ta masha Allah aka gane ai da dabbobi ina kaza sai dai sai lafiya lau kowa da kowa to sai yake cewa annabi sai annabi ya ce masa sai an bai abin da kake so me kake bukata ka faɗa wani abu duk abin da kake so da maka ka roƙa kuma musulmi ne ya bada gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne kamar dai akwai jahilcin mutanen kauye kawan kai yanzu fa a ce fa ga annabi yanzu ko an hulki annabi ya ce masa ka roƙi abin da kake so da za ka fada kai ya kai yi tunanin wannan nan kawai zai ce annabi ya ce roƙa habbai fi zuwa suke ce ya mura as'aluka murafaqataka fil janna ko ina roƙon in zama makocinka aljanna ina tare da kai annabi ya ce ya ce tambaye dai wata tambayar ban da wannan ba haka ya faɗa ma sahabin ba ina ga ko anas ne ko wane anas ya ce tambaya kamar abin ya yi girma ka ce kana so ka zama tare da ni duba dai wani abin ka ce da ya kasa Allah sa in shiga aljanna ko kuma in tsallake siradi ko kaza ko in yi shahada irin wannan ya ga arbin da ya ce mai ya ce shi ne wannan yake so a haka wanda ya san daraja kenan da kiman girman addu'ar manzon Allah da in ya faɗa kawai ta riga ta zauna kalla abin nan wannan sahabin menene sunan shi ah, ukashatu bin muhsan ba cewa yayi kawai yana ji an ce mutum dubu za shiga aljanna dubu saba'in ba hisabi ba azaba kawai ce an taɓa roƙon mu Allah ya zama cikin su kuma ya ce kana ciki shi kana an duk wanda ya zo kuma annabi ya ce an kulle ƙofa saboda kuka bi hawa gashi a gani shi yasa shi ma Anas da ya faɗi wannan magana ya ce shi dai wannan yake so sai annabi ya ce inni ala ka bi kasarati sujud ka taimaka min akan kanka da yawan sujjada mana yawan qiyamul layli shi zai saka kasance tare da annabi aljanna kaga ya faɗa masa me zai kawai sai wannan kake so to yi min kaza sai kiyaye min wannan aka ce ba a taba ganin sa ba duk inda za a ganshi mutum ne mai yawan sallah kullun yawan nafil filin nan abin da yake kenan saboda annabi ya ga masa wannan to almuhim dai kaga wannan abin da ya roƙa kenan shi wannan dan kauye aka ce ka har ka tambaya abin da kake so bude bakin sa kawai sai ce shi kare yake so a bashi <laughs> kai a sana ya shiru wato tambayar ba ta yi ba amsar da ake so din ga wanda san kai sabo suka galle shi kai kare <laughs> mutum ya rasa abin da ya bashi shi gare ke yanzu dan Allah yau yanzu yanzu ko shugaban kasar ku kaje kan kai ido hudu da shi sai ce a ya kake so a baka kace a baka kare eh, ya sani wallahi a ga shi abin da ai irin wato exposure shi ba ta wuce iya wannan kawai ba kawai iya abin da shi gani yake a can fa'in dai mutum na da kaza wanda zai miƙe annabi ya ce sake tambayan wani abu dai aka sake ba shi dama karo na biyu ba yi shiru shi ka ba shi ku yanga irin wanda za ka riƙa mai hidima a gida don ma dai ba ta yi ba aka fi tage roƙo ki sha ba shi zama. to ne sai annabi yake cewa yanzu a ya azizu kuma an misli a zuzu bani isra'il yanzu ɗayan ku sai ya kasa zama irin wannan mata da kijiyar nan ta banu isra'ila bai sa ɗayan ku ba zai koyi da ita ya zama kamar ta ba amma mu yanzu da muka ba da labarin alas ɗin nan ai kowa irin sa ne yanzu da na tambaye kaga cewa kai aljanna kawai da rai to irin wannan ne ita wannan mata sai ta habbai suka tambaye Allah menene ita labarin ta wannan tsohuwa ta banu isra'ila ita wannan tsohuwar annabi sai ba su habbai lokacin da annabi Musa alaihi salam zai yi kaura da jama'arsa su banu isra'ila sai suka gaya masa cewa ai annabi yusuf kai kun an yi shi kafin shi ya yi wasiya cewa duk lokacin da bulu isra'ilawa za su yi kaura su bar yankin su to su tafi da gawar su kasu shi a wurin da yake to kuma yanzu ba a san ina ne kabarin ba annabi musa ce to ina kabarin annabi yusuf din aka ce sai wata tsohuwa kadai ta sani sai aka ce to a je gun tsohuwa ta nuna inda kabarin yake aka je aka same ta jikin ji abin da annabi Allah ya bada wasiya kuma muna son mu intikali yanzu a dauki kabari a wuce da shi gawansa sai ce ita ba za ta nuna kabari ba sai da sharaɗi guda ɗaya Labu Musa ya ce mata menene sharaɗin ya ce in kasance tare da kai a aljanna <laughs> haka tsohuwa ta yi magana ka gani ya ce to a aljanna ba tashi ba ce ta Allah ne ita dai roƙa mata Allah shi kenan ita ce ya cika mata kuma ya nuna mata inda abin na Allah ne lalai ka ga ai ana so ka zama mai himma wajen neman abu madaukaki ba wai ka kana neman wani kare karan banza kagari almuhim wannan bambancin bakin da yake nan da jan kare to a wajen hani kamar yadda ne wannan bayanin wajen jin ya mallake shi ba bambanci da karan da zaka mallaka shi ja ne ko baki ne ko ma wani kala ne mai gashi gashi ne ko ba mai gashi gashi bane inda sunansa kare an gane ka irin wannan karen da fuska aljanu da ake kiwata shi a turai za a gan shi har da mai kan mutane irin wannan bulldog din duk komawan sunan shi gare kawai haramun shi ya sa ma a nuna maka killarsa in ka zai zo saka baki a cikin ka, sai ka wanke kwanan nan su bakwai a wata ruwa ya so takwas za ka zuba har da ƙasa a ciki kafin ƙazanta da cutar da ya sa maka a cikin kwanan ka ya fita akwai illoli da yawa mara to balle mutum ya zauna ga mutum har su banta da yake yana lallashe mai baki yi kaga wannan ba daidai bane wanda yasa za ga dabba ce wacce take da sabo da mutum kuma yana da irin wani abubuwan amma akan samu fitararru a cikin su fitinannu Allah ya kyauta to sai as-salatu tijahal qabr wato yin sallah a bangaren da kabari yake bangaren kabari wato ana fuskantar kabari Allah yace wa kana yanha 'anis salati tijaha al kuma annabi ya kasance yana hana mutum ya sallah yana mai fuskantar kabari ya kama abun faduwa yayi duba mashi kan a kafarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa la tusallu ila quburi kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura wala tajlisu alaiha kuma kar ku rika zama a cikin kabari annabi ya hana ga kabari mutum ya hau kai ya zauna zaga wasu suna irin waɗannan abubuwa musamman ma waɗanda suke wasu kalilu an gane ku wanda za ga su kabari a zama ake akai a ta hira ma akwai makabarar su har zama suke eh a haukai ko a kwanta da irin wannan eh wallahi kaburburan ne kuma daga cikin kuma kabarin da yake flat suke yi ka fahimta amma shi ne suke mai siminti daban in ka wuce irin wa'in wuraren da wala za kaburbura da yawa ga su su ba su da irin makabartu haka inda ake binne mutum ma sai an siya to sai ga mutum ko sai da an bai mutuwa ya binne a kofar gidan shi ko a kofar daki wani ma a cikin ɗakin sa za a binne shi haka suke yi a gani wani lokaci lokacin 2009 mun gama lokacin mun gama service ba kuma service ba ok mun gama camp an gama orientation na kan nan da ake yi to kasu akwai abin da ake cewa campfire night kemkan suka kirkiro wannan paradise night din da ake yi aka zo a wannan paradise night din sai muka je muka aro wato spiku da dabobin magana da za a amfani da su wajen yin wa'azi sai a kirawo wani malami ya zo ya wa'azi wa musulmai su masu taru a masallaci lokacin da su kuma waɗanda ba musulmai ba da ma kuma rubabbun musulman suna can suna kan kayan kiɗan eh akwai musulmai a cikin tabbas a gani so lokacin da za a je a aro spikun ni ba da ni aka je ba an fahimta amma da za a maida ni ne aka tafi da ni aka sa mota ta sai muka tuka wasu kangonin gwarawa ne a cikin abuja nan misali abin abinda na gani da ya fara bani mamaki yadda fi irin wa'annan abubuwan ni abin da ido na gani shine na ga sokawai ne sokawai na gani a kwance kawai da kwano irin kwanan sha din nan na mudu da ake auna an bubbula shi an daura san ciki ta gode irin style na na na sokawai na saba ganin ga abin da ya fito a zai ya ka ce ashe wai kawari ne an da kuɗi a jiki akwai kuɗi a manna irin naira kaza na takarda sosai ga suna sai ka ce kamari ne da shafa cikin malam wala na ɗauka su kawai ne <laughs> to akwai irin wa'annan kuma a sun hau kai abin su ba abin da mai su wai kabarin baban mijin ne mijin matar ko shi mijin shi baban wanda ya aka aro abin a wurinsa da wasu nan ma duk suka ta ganin su ga a wurin kai sannu ko jini a wurin a nan diga ku duba da kyau sai ku haskar Allah nam kaga irin wannan al'adu ne da zaka wasu suna yi kuma a nan ma ba wai a wani guri ba a cikin birni zaka ga bangaren waɗanda suke aljihun baya su fa har zama akai ana yi hira ma ba wani abu bane ka gani in ka je wannan makabartar ta nan ku ta hayin banki zaka ga yadda ake hawa kanta ake wasa ake bujiri kan gawawakin su su waruwan su dan za ga akwai tasu ita ce farko sannan ta musulmai a gaba ko to haka take annabi ya hana haukan kabari a zauna ko a fuskance shi a gabatar da ibada ta sallah an gane wannan ko wannan hadisi ne da imam muslim ya ruwaito kuma imam abu dauda da ibnu majah suka ainihin wato ruwaito kuma malam yayi bayani sosai shi albani Allah ji kansa da rahama cikin wani littafi nasa mai suna ta as-sajid min at-tahdir ubud al-masajid wato tsoratar da mai sujjada a kan rikan burbura a matsayin masallatai littafi ne mai kyau kwarai da gaske yana da kyau wanda ya samu dama ya leka shi da kuma ahkamul janaiz wannan ahkamul janaiz din nasa yana da matuƙar muhimmanci yana da kyau nan gaba ya zama cikin littafin ma da zamu sa a wannan masallaci insha Allah ta'ala yana da kyau matuƙa daga ciki ya kawo ni kusan dictionary ne ma na bid'o'in da ake dangane da jana'iz. kama daga lokacin mutuwa wurin yin wanka sa da kafani tafiya kai mutum binne shi abubuwa da yake sanin burjik sun fi guda 200 da wani abu ta kashe ya ce wannan kamar wani dictionary ne duk da azzana idan an kana nema ka duba wannan kawai har da wata ba a kasar nan ake ba sai dai ka ji labari a wani kasa sai na yi. wani kuma za ga mu ma muna yi Allah ya kyauta daga nan sai an niyya wato yin niyya a lokacin sallah malam ce wa kana sallallahu alaihi wa Sallama ya yaqul annabi ya kasance yana cewa innamal a'malu binniyat lalle dukkan ayyukan da Allah ke karɓa yake ba da lada a kansu sai an musu niyya wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma lalle kowane mutum yana samun lada ne ba abin da ya aikata ne sakamakon abin da ya niyya akai ina fata an fahimci wannan to yanzu wayanan su ne kusan zamu yi ta dukkan muqaddimat ne a yi kaza kar a kaza in za a yi sallan abin da muke fuskanta shine yanzu a fara shiga cikin sallah yace takbiru yin kabbara ina ba da kabbara yace sun makana. sallallahu alaihi wa sallama yastafti'u as-salata bi qawlihi Allahu akbar dukun ya ce ana kallon al ne ba a sallah a gaban kabari ba a kaza ba a kaza duk ya fara ka sa sallah babu sutura yadda kare in ya wuce baki sallah ta baci ko mace mai haila ko jaki dai wani abuwa mun yi su kuma wasu a baya an fafaɗe su to yanzu kabbara annabi yana buɗe sallar sa ne da yin kabbara malamai ma da suka zo ta'arifi wato definition na sallah sai suka ce wato shine yin kabbara kuma suka ce ita sallah aqwalun wa af'al wasu maganganu ne da wasu ayyuka shine sallah maganganu da aiki an ita sai ce muftatahatun bit takbir wacce ake buɗe su wa'annan maganganun da ayyukan ana buɗe su da kabbara ne muktatamatun bi taslim ana kuma koye su ne ana kashi ana ana gama su ko a kulle su da yin sallama to wannan shi ake ce masalla da yake nufi da aqwal ai maganganu ne in ka ce Allahu akbar wa kin kai motsi ka karanta karatun sura ka karanta fatiha ai ka kuma maganganu ne ko ka ce sami Allahu liman hamidahu kai kaza ka kaza duk wannan kuma tafiya daga hannun fa ai aiki ne tafiya ruku'u fa aiki ne dagowa daga ruku'u kaga aiki ne tafiya sujjada haka tafiya kaga ai wa أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير وانت كفار بودي سيدا ينكبر كسي "Allahu أكبر sannan muktasamatun taslim ko kuma kulle wannan ayyuka da maganganu da yin sallama Allah ita ce sallah to shi sa anan mamala sai ka wannan hadisi yayi kinaya zuwa gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fara sallarsa ko yana bude sallarsa yin kabbara ina fata mun fahimci wannan an gane ko idan muka kalla hadisin za mu ga ya nuna mana cewa annabi bai buɗe kalla da maganar da wasu ke cewa na waitu salatul isha'i ko na waitu salatul fajri ko salatul zuhuri ya furta wannan kalma babu wannan a ciki yana farawa ne da mai Allahu akbar ko da shi annabi yake farawa ina fata muna fahimta yin wancan ki kayi niyyar yin sallan azhar raka'a hudu tare da liman ko al'azhar ko magariba ko isha'i duka wa'annan ababe ne na bid'a da ittifaqin malamai an gane wannan ko kawai dai sabanin da malamai suka yi shin wai bid'a ce mai kyau ko kuma mara kyau ce akwai masu ganin mata babu wata bid'a mai kyau ko mara kyau duk wata bid'a ba mai kyau da annabi ya ce kullu bid'atin dalala kawai ina fata mun fahimci wannan to yana farawa da kabbara ya ce wa amara bi zalika kuma sai ya umarnin a fara da kabbara din waye umarta Ya ce almusi'u salatahu wannan sahabi da ya bata sallar shi wannan hadisin babi babi kusan ɗari yake shiga na babin sallah da ibada shi wannan hadisin na musi'u salatin kama ta daddama kamar yadda bayani ya gabata shi sahabi ne ya zo ya yi sallah a gaban annabi ya yayi ma annabi sallama annabi ya amsa ce je ka sake sallah domin baka yi sallah ba Ɗan fa ya gama da sallah ya je ya sake ya ƙara dawowa ya sallama annabi amsa sallama ya ce ya sake sallah bai yi sallan ba sai ba ya sake dawowa har uku ya ce ya rasulullah wallahi bai iya wata sallah ba in ba wannan ba in zan dinga maimaita sallah sau ɗari irin wannan sallan zai hanya bai ce annabi ka koya mu annabi ya ce masa to gashi nan idan za ka yi sallah to ki tabbara, ina fata an fahimci wannan sai annabi ya fara gaya masa inda yake cewa innahu la tatimmu salati ahadin minan nasi hatta yatawadda sallan mutum ba ta cika har sai yayi alwala an gane ku yada alwudu'u mawadi'ahu ya sanya alwala a wuraren su mana ya wanke wuraren alwala din a inda ya dace mana wuraren da ya kamata ya wanke ya wanke summa yaqulu idan ya kammala sai ce Allahu akbar wannan riwaya kenan a wata riwaya ce masa in za ka sallah idan kumta lissalata fa kabbir ka kabbara ko zuwa ƙarshe sannan malam yace wa kana kulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kira cewa miftahu salati tahur mabudin sallah shine tsarki ba wanda zai yi sallah ba shi da tsarki mabudin ta ita sallah abinda ake zaman to an shige ta to shine mutum ya zaman to lallai yana da tsarki sanabi yace wa tahrimuha at-takbir wato harramata me ake nufi da tahrim anan ba wai ta zama haramun ba ana ya zama an shiga cikin ta tsantsa yanzu kai kana zaune da kayanka na jikinka kana normal mutum kenan amma idan ka zo ka shiga cikin harami kai harama da umara ko aikin haji ka zama muhrim ko shine ma'ana ka shiga cikin ibadar ba da ma ka yanke kumbi ka ba da ma ka yi aski ba da ma kaza ita ma sallah makullinta da zaka fara zuwa ka buɗe zaka yi sallah shine ya zama kana da tsarki shiga cikin sallan shi ma'anar taharimu Haɗin. ya zama ba za ka yi wani abu yanzu ba dama ka yi magana ka daga ka fara sallah ba dama ka tsalle tsalle dan ka daga ka fara sallah to shine yin kabbara an gane ko halilu ha, halatta ta hallul kuma shine ka zama ka zama free yanzu ka kammala ta kamar yadda shi ma mai dawafi ko mai umra ko aikin haji kan zama free an fahimta to ita kuma abin da ke halatta sallah ta zamanto an kammala ta ta cika shine at-taslim yin sallama ta fata muna fahimta wa kana yarfa'u sautahu bitakbiri wannan kabbara annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga sautin sa yayin yin kabbara kar ka zo ki kabbara ba a jinka kar kai kabbara wanda kike bayan ka baka ji in kai limami idan kuma kai mamu ne za ka yi kabbara ta yadda wanda ya zo kusa da kai ko ka zo kusa da shi ka zo na raka'a zai ji muryar cewa kai ka yi kabbara haka ake amma kuma kada a daga murya ya wuce goma da iri ka ji wani yi kabbara karfi ta yadda ma in bai kula ba sai dauka ma limami ne ya dago daga ruku'u ko ya tafi ruku'u shi ma ga ya rude yana faruwa to zaman tun yi daidai da hankali zai ɗauka sannan daga cikin kurakurai ma za mu zo gurin shine yin azkar a fili a bayyane an gama sallah ka ji mutum yana ta mu an tassalamu min tassalam la ilaha illa allahu akbar yana ta kai hana kama zikirin ka gaba ɗaya. kana so ka yi shi kuma ya hana ka an fahimta su duka wannan abubuwa ne ya kurakure za mu zo kan shi insha Allah ta'ala sannan yake cewa hatta yusma'u man khalfahu har sai wanda ke bayan ka ya ji tabbar da kai kai limamin ya koko kai ne mamu to duk ana bukata shi wanda zai yi kabbara kenan ya zama cewa kabbararsa a fili yayi ta a bayyane malam ya ce wa kana idza marida ya kasance shi annabi in bai da lafiya ina abin da za a faɗa fa idan annabi lafiyar salo ba a yin abu an fahimta amma ya kasance idan mariba idan ba shi da lafiya rafa abubakar sautahu sai abubakar ya daga sautinsa yana yin ladanci idan annabi yayi a hankali ya ce idan annabi take da lafiya a hankali yake kabbara sai abubakar ya daga sautinsa an gane ko saboda mai yuballigan nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallama don ya isawwa da mutane kabbaran manzan Allah ce annabi yi kabbara idan ba ladanci sai ne eh ba sai ba lafiya ba in ba za a ji muryar liman ba ai kaga shi rashin lafiyar nan oh murya ba zai fito ba yanzu ko da liman lafiyar talau aka sa shi liman sai aka ji muryar shi alhamdulillah ba a ji to ya halatta wani ya kabara a lokacin da in ba su jayi ba a sayar ku an amma yana da murya masha Allah ana ji shi daga baya ko ina kowa na ji to shi nan ba sai an yi ba shi ka ga masallacin ba ma yi kuma haka bane saboda kowa yana ji a lokacin kuma halin rashin lafiya wanda na ɗaya daga cikin dalilan da zai iya sawa mutum ya zama to cewa ba a ji muryarsa ba akwai rashin lafiya to anan babu laifi a yi wato tabligi ma'ana a isar da wato kabbar bayan idan yayi mala yake cewa wa kana yaqulu har ma yake cewa shi annabi idza qala al imam Allahu akbar dalli man ce Allahu akbar qulu Allahu akbar to kuma ku ce Allahu akbar ba a faɗi sai liman ya me ya faɗa wannan yana nuna akwai bibini kenan sai liman yayi sannan zaka yi ba wai yi kafin liman ne a cikin wancan hadisin ne na musi yake cewa innama ju'ila al Imam li yutamma bihi ko an sanya limami ne dan ai koyi da shi idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara kuma ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u zuwa ƙarshe daga nan sai raf'ul yadaini wato tuqbu da hannaye a lokacin da zaka daga hannun naka na shi kabbara din